الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد أن أوى وإن دسكي سورا رمى لكلم عليه وأن اللوكة inda muke gabatar muku da darasi cikin littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatul tijaniya na babban malami taqiyuddin hilali Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah subhanahu wata'ala ya sa ya huta yau muna ainihin wato sha uku ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da ya yi daidai da wato biyar da watan shida shekara dubu biyu da ashirin, inda muke gabatar da darasi cikin wannan littafi wannan ita ce halka ta ɗari da goma sha uku a cikin wannan littafi ba mu gushi ba muna faɗawa mutane cewa wanda kuka ji suna amfani da kalmar wahabiya babu wata jama'a da take riƙe da alƙur'ani da sunnar manzon Allah akan fahimtar mutanen kirki na farko da ake kiran su wahabiyya wa inna ma kalma ce da ta samo suna daga Abdul Wahab Rustum wanda mutum ne da ya rasu hijira 180 wanda yana da alaƙa da aƙidar al-ibadiyya daga nan wato yana rikici da shi a rikici da ahadis sunna ya rayu a yankin Jazair ya ake kiran waɗanda suke da alaƙa da karanta wasa cewa wato wahabiyawa sai wasu suka ɗauko waccan kalmar tashi sai suka jingina wa muhammadu bin abdulwahab wannan shine zaluncin da aka yi mafi girma a kafin mu shiga abu na gaba muna faɗa mai 'yan uwanmu 'yan tijjaniya cewa wannan maganar da kuka yadda da ita cewa shehu tijjani ya faɗa da aka ce a yi ku zaba alaika za a yi maka karya kuwa ya ce e eh, idan ƙila annin shay'an fazinuhu bi zane shari'i? idan aka ce na faɗa abu ku auna shi da ma'auni na alƙur'ani da sunna bai ce ku auna shi da ma'auni na haƙiƙa da shari'a ba da haka a wajen shehu tijjani waccan kalmar da kuka yadda da ita shi abin da ya faɗa na zahiri shine shari'a kamar yadda Allah ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha ya ce duk abin da ya faɗa in an shi ya faɗa a auna shi da alkur'ani da sunnar manzon Allah abin da ya daidai shi ya faɗa wanda ya saba ba shi ya faɗa ba da haka kada wani ya kawo maka wani zikiri ko wani aura da ko kaza ka auna shi da sunnar manzon Allah ka gani in ya yi daidai ka riƙe in bai daidai ba ka aji ko lahira aka je shi fa shehu tijjani Allah ya ji kansa shi fa ya fita fa kar ka je kai aiki da wani abu wajen alƙur'ani da sunnar annabi ka ce wai shi ya sa ka a'a abin da ya dame shi da kai abu na uku akwai dan uwa Alhaji Ibrahim a cida daga Sokoto ya turo man sako cewa ya samu haihuwa na tsarin da alhaji ibrahim a ci da khadimu sunna muna maka fatan alheri Allah ya ƙara wa rayuwa albarka wannan ɗana ka Allah ya tsare maka shi muna roƙon Allah ya buɗa maka hanyoyin samun ka na dukiya abin da ke hannu kuma Allah ya tsare maka ƴaƴanka Allah ya shirya maka su fiye da yadda kake ƙoƙari gurin yin masa tarbiyya sannan wannan ɗin muna roƙon Allah ya masa albarka ya tsare shi daga shedan sannan raguwar 'ya'yanka muna roƙon Allah ya tsare su daga shedan akwai abul mu'taz wato amin muhammad al-hussein abul mu'taz daga madina ya bani wata kissa yace shi haifaffan madina ne amma asalin iyayen shi yan najeriya ne amma da iyayen nashi hatta sun can in haifaffen madina ne tunda yana da dangi a nan najeriya yana da ta'amali da su wata rana sai ya shigo najeriya ta yadda aka kai shi wajen wani sai aka sauke shi sai ga hoton inyar sun daga sama a ƙasa shi bai taɓa sanin inyar ba to wanda ya taso a madina ya girma ya ma za ya san wani inyar to da ya ga hoton shi ibrahim sai ya tambaye mai ɗakin ya tsaya ah, wannan da ka zo kasa hotonsa kanin babanka ne ko baba sai ce mai san wannan mai ce wallahi bai san shi ba wai ai duk nan gidan da kake gani wa duk sa ake ci ya ce yana nan ne wai ai ya mutu wajen shekara arba'in da wani abu amma wai duk gidan wai duk sa ake ci irin wannan kurafat ne saboda Allah nan na tafi wani kauye gaban zare wuta ta kama ta ci gidan akwai ɗakin da kafin ta zo mutanen gari suka kashe wutar mai ɗakin abin da yake cewa in dai akwai hoton wannan ba ma yadda za a yi wuta ta ci ɗakin akwai wanda ya je ya ajiye mashin a wani guri aka ce masa ya hankali nan gurin fa ana satan mashin abin da ya ce wai ba yadda za a yi indi da hoton shi ibrahim a zo a sace mashin din kuma haka aka yi ya shiga kafin ya mutu aka ɗauke mashin din aka irin waɗannan abubuwan saboda allah su ne fa ake ta ƙoƙari a raba mutane da su amma akan wannan wani zai maka jafa'i ya zaki, ka ya maka sharri ya maka kage wasu na ta ƙoƙarin sai sun kawo makaratun nan da ake ta shige shi to cikin abubuwan da na fara ban gama ba cikin waɗannan wanda suke ganin sun yi karatu kullum suke cewa mutane jahilai ya ji ya mai da martani ga babban malaminmu Sheikh Umar da ke Ghana ya ce ma wannan jahili ya ce ma wannan jahili lokacin da malam Umar Allah ya kare sa da lafiya sai kawo kalman wali wannan ayar da Allah ya ce inna waliyan lahi ko inna waliya Allahu kada su zo su yi wa mutane na ƙadi to sai yake cewa mala umar kaga a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kira kansa ya ce wali kuma su ma waliyai ana ce musu waliyai to irin wannan abin shi muke ce masa alishtiraku kuma a ƙarƙashin wannan nake so in ɗan fitar da wasu bayanai Kalmar wali a ƙur'ani tana zuwa da ma'ana kamar haka na farko littafin Allah yakan ambaci waliyi da ma'anan shi kanshi Allah din Allah ta'ala ya ce amittakhadhu min dunihi awliya sai ce fallahu huwal waliyu ya za su riki wani Allah wanda zai jibinci al'amarin su sai ya ce Allah shi ne waliyi ina so masu saurare su lura da kalman alwaliyu kun ga Allah ana ce masa alwaliyu ko sannan waliyi ana ce masa alwali amma a nan wajen za su ce maka wancan ta Allah ba iri ɗaya ba ne da waliyantakar shi kuma Allah ɗin da ta bawa sai ce wa huwa yuhyi huwa ala kulli shay'in qadir da haka shine wannan ayat da Allah ya faɗa ya ce inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin sannan akan ce alwali da ma'anan annasiru mai taimako da haka yace wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira waliyyun mai taimako sana kan ci alwaliyu da ma'anan alwaladu da shi yasa annabi zakariya ce wa inni khiftu almawali min wara'i wa kanat imra'ati akhiran fahab li min ladunka waliya Allah ka bani da daga gurinka sannan jam'in sa awliya akan ce magunki haka dan haka zamu ga Allah yace masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya'a كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا da أوهان البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون sannan akan ce alhafizu almani'u wanda ke tsare ka ya hana wani abu ya same ka ana ce masa wali shi yasa zamu ga Allah yana cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum kuma taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun da haka za ku ga anan wajen kalman wali ana faɗa ma Allah sannan wali ma jam'in sa awliya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun amma anan walin sai su ce waccan waliyantaka ta Allah da waliyantaka ta wali ba iri ɗaya bane saboda ka'ida na laysa kamislihi shay'un to wannan shine abin da muka faɗa muku a babun al-asma'u was-sifatu mukan ce muku a samu musharaka wajen sunaye wannan bai nuna cewa kuma duka sunayen yadda wancan yake haka wannan yake zan ba da misali a cikin alkur'ani waje kaman takwas haka ko tara waje na farko za mu ga cewa daga cikin sunayen Allah akwai arra'ufu Allah madaukakin sarki ya maimaita haka a cikin alkur'ani ya ce wa minan nasi man shari'ar nafsahu ga amardatillahi wallahu ra'ufun bil ibadi sannan Allah ya ce yau matajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainahu wa bainahu law anna bainaha wa bainahu wato amadan ba'idan wa yuhaddirukum Allah nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad laqad sannan guri na uku Allah yace laqad taba Allahu 'ala an wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil al-usra min ba'di da ya yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim liyatubu innahu bihim ra'ufin rahim sannan waje na hudu Allah ya ce walawala fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah ra'ufin rahim waje na biyar Allah ya ce wallazina ja'u min ba ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كنغ الرؤوف to a lokacin da Allah ya kira kansa ya ce makansa ar-ra'ufu za mu ga cewa haka Allah ya ce laƙar ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum sai ce bil mu'minina ra'ufur rahim kun ga ra'ufu ar Allah ma ra'ufur rahimu. nan wajen jama'a yadda Allah yake arra'ufu arrahimu haka annabi yake a'a an samu alishtiraku ne fil asma'i da haka daga nan ne malaman aqida suka nuna cewa a samu sunaye guda biyu su zama daidai bai nuna cewa ma'anarsu iri ɗaya ne da haka haka yake a babun aqida wanda nake so in zo in tabbatar da wasu abubuwa abu na biyu a cikin sunayen Allah akwai al-azizu da haka yace wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizi al-hamid to za mu ga a cikin ƙur'anin dai da Allah ya kira kansa Aziz a kowanne ya kira su yace musu Aziz Allah ya ce wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz kun ga al'azizi da alif da wancan ma billahi al aziz an samu al ku dacewar suna al'azizu, al'azizu. amma wancan saboda an jingina masa mace ka san cewa dacewar su wajen wannan al'azizu. azizu al ba irin izzar da ke sarkin misar ba irin izzar ce ta Allah subhanahu wa ta'ala turawi da fataha an nafsihi kada shagafaha hubba inna lanaraha fi lalin mubin haka za mu ga Allah ya ƙara faɗa ya ce ƙala ma katabu kunna idrawatun na Yusuf an nafsihi qulna hasha lillahi ma alimna alaihi min su qalat imra'atul aziz الآن حصحص الحق أنا راودته عن wa innahu lamina sadiqin haka za mu ga shi na annabi Yusuf ɗin kafin ya zama sarki lokacin da yake hannun wannan sarkin da suka je cewa suka yi kalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shekan kabiran wa khudh ahadana makana inna naraka min al muhsinin sannan haka za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya faɗa kun ga a cikin sunayen Allah akwai al azizu to sannan akwai wanda ma Allah madaukakin sarki ana masa azaba a wuta zai ce khuzuhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim sai ya thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim sai a ce masa zub innaka antal azizul karim kun ga Allah ne al'azizu amma ga ɗan wuta ana masa azaba ana ce masa al'azizu haka zamu ga annabi yusuf Allah ya ce falamma da kalu alaihi ƙalu ya ayyuhal azizu kun ga Allah al'azizu annabi Yusuf al'azizu yanzu an samu alistira ku fil asma'i bai ta cewa kuma ma'anan yadda sunan Allah yake ɗauke da izza haka annabi Yusuf yake ko alama ba ɗaya ba ne to wannan shine abin da kukan kanku ku kasa ganewa wasu dan an ce Allah yana da fuska ya tabbatar wa da kansa a Qur'ani yayi istiwa'i sai ku ɗauki kalman istiwa'i irin ka sai ka kamanta Allah subhanahu wata'ala da shi to sannan za mu ga daga cikin sunayen Allah wanda shi ne abu na gaba akwai almaliku za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yana cewa huwallahu allazi la ilaha illa huwa sai ce almalikul quddus salam a daidai lokacin da ya faɗa ya ce akwai shi almaliku ne sai kaga a qur'ani yana faɗa cewa qala almaliku inni ara sab'a baqaratin simani يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملو أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون sannan haka za mu ga Allah yana cewa qalal malik utuni bihi astaghfir falamma ja'ahu ar-rasul qala irji ila rabbika fas'alhu ma balin nuswati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaydihinna alim kun ga wa qalal malik sannan haka Allah ya ce wa qala man kuntu bihi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin kun ga al-maliku sunan Allah al-maliku ga wani shi ma al-maliku an samu al-istiraku fil asma sannan na hudu za mu ga akwai al-mu'min Allah da yace huwa wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'min kai da kake raddi kai ma ba sunanka mu'mini ba yanzu sai nuna tun da Allah al-mu'min kai ma ana ce maka al-mu'min sai da kai da Allah kuka zama ɗaya? ba shi ba ne? za mu ga ya faɗa ya ce huwa a khalaqakum sai ce fa minkum kafirun wa kun mu'min wallahu bima na basir sannan za mu ga Allah madaukakin sarki a waje na biyar ya ƙara ce mana sabbi hisma rabbikal a'ala ka ambaci sunan ubangijinka mafi ɗaukaka allazi khalaqa fasawa shi kuma ya faɗa a wani gurin yace kulna la takhaf innaka antal a'ala al a'ala al a'ala kaga yadda Allah ɗaukakar sa take ba haka ɗaukakar annabi Musa take ba sannan a cikin sunayen Allah akwai halimun za mu ga a ƙwar'ani yana ce mana layu aka zuku wallahu billagu fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu Gafurun? halim Allah mai gafara ne sannan mai haƙuri za mu ga Allah ya kuma a daidai lokacin sai ya wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyahu falamma bayyana dahu, annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu sai ce inna ibrahim la'awahun halim kaga Allah Halimu. ibrahim shi ma wa halim an samu alishtiraku ne fil asma bai nuna yadda halimantakar Allah take haka halimantakar annabi Ibrahim yake shi yasa zamu ga dan sama annabi Isa Allah da yace rabbi habli min salihin sai ce fa basharnahu bi gulamin halim sai muka yi masa bishara da da mai hakuri kaga Allah halimun annabi Ibrahim halimun annabi eh, eh, ɗansa halimun shi yasa za mu ga cewa mutanen annabi shu'aibu haka suka ce masa qalu ya shu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma Aba, Una, Au, an naf'ala fi amwalina ma nasha shi suka ce masa innaka la'antar Halimu halimur rashid kai Alhalimu ne sannan za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya faɗa daga cikin sunayensa akwai alimun ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un Ali shi kuma da Allah ya faɗa a nan ya ce makansa alim shi kuma ya kawo mana kistar annabi Yusuf a Ƙur'ani ga shi ya ce ƙalar ji'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim sannan daga cikin sunayen Allah akwai hafizun haka kuma ya ce inna rabbi ala kulli shay'in hafiz shi ma annabi Yusuf hafiz Allah alim annabi Yusuf alim sannan zamu ga dan annabi Ibrahim Allah ya ce ƙalu la taujal inna nubashshiruka bi gulamin ali haka Allah ya ƙara faɗa yace hal ataka dhaifu hal ataka Hadisu, dhaifi Ibrahim al labarin bakin da suka zo wajen Annabi Ibrahim masu karamci ya zo maka iddakalu alaihi faqalu salaman ƙala salamun qawmun munkar suka zo suka ce salamun alaikum ya ce musu alaikum assalam ya ce ku mutane ne waɗanda ban san ku ba faraga ila ahalihi fa ja'a bi ijlin samin fa qarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun fa awjasa minhum khifa qalu la takhaf wa basharuhu bi gulamin kaga suka masa bishara da da mai hakuri to haka zamu ga Allah yana faɗa a kissar fir'auna ba, yana cewa qala fir'aun utuni bi kulli sahirin alim ku zo man da duk wani mai sihiri masani qala liman mala'i hawlahu qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim ya'tuka bi kulle saharin alim alim alim alim alim alim amma ba za ka haɗa ilimin Allah da duk ilimin waɗannan da Allah ya faɗa ba saboda ƙa'ida ta laysa ka mislihi wa shay'un da haka Allah ya ce fasiru samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al'an'ami azwada sai ce ya zura ukumfi sai ce laisa ka mislihi wa sami'u albasir to duk wani wanda zai kore ma Allah wata sifa da ya tabbatarwa da kansa to yana amfani da wannan rabin ayan ne sai in ka ce Allah yana da ya daidaita al'arshi sai ce masa ya za a iya daidaita ai laisa ka mislihi wa shi'un babu wani abu da ya kama da Allah haka ne amma ba zai ƙarasa maka huwa sami'ul basir ba shi da ya ce maka yana ji yana gani a ƙwar'ani shi kuma ya tabbatar wa da ɗan adam bayan gurare da dama a ƙwar'ani ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addul ta ila ahaliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli inna Allah ido kun bi inna Allah kana sami'an basira shi yace shi sami'an ne basiran ne haka yace inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu an basira kaga Allah an basira inna Allah kana an basira dan adam ma faj'alnahu sami'an basira kalmar as da Albasaru kalmomin sun yi daidai to wajen kore ma Allah sai ka koma ka ce laisa ka misali shay'un babu ji da ya kama da na Allah ko gani da ya kama da Allah amma shin sifa ta as-sam'u sabita ce ga Allah e. to haka sifa ta al-istiwa take tabbatacciya ce ga Allah haka sifa ta albasaru, tabbatacciya ce ga Allah haka mu babu ruwan duk wani abu da Allah ya tabbatar wa da kansa al manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar wa da kansa al A akan fahimtar magabata na farko haka za mu tabbatar wa da Allah domin mun san babu wanda ya kai Allah sanin kansa ar-rahmanu fas'al bihi kabira a cikin mutanen duniya kuma babu wanda ya san Allah kaman annabi Muhammad a cikin mutanen duniya bayan annabin nan babu wanda ya gane ne Allah yake nufi da Qur'ani kaman ɗaliban da suka yi karatu gaban annabi Muhammad haka duk aqidar da suka rayu a kanta wajen fahimtar al-Qur'ani da hadisan manzon Allah muna kan wannan fahimtar saboda haka kalma ta goma wanta ita ce kusan ta ƙarshe kalman arrabbu za mu ga Allah ya faɗa ya ce wa ta bi ka rabbuka lokacin da babansa ke masa magana sai ce haka ubangijin ka ya zaɓe ka Kunga ya ce masa wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali yaquba kama atammaha ala abawayka min qablu ibrahim wa ishaqa sai ce inna rabbaka alimun hakim kun inna rabbaka a cikin suratu yusuf din da zaku ga an ta amfani da kalmar rabbu kaman wa qala lil ladhi banna annahu nadin minhum madhkurni inda rabbika kaga rabbuka a can wajen Allah ne amma nan inda rabbika wajen mai gidansa ne shi wannan mutum fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabisa fi as-sijni bid'a sinin haka Allah yace wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasulu da yallaɓa ya ce ku je ku zo min da shi yana ko ku lokacin da ɗan saƙon ya zo ƙala annabi yusuf ya ce masa irji ila rabbika ka koma wajen ubangijinka yana nufin mai gidan shi fas'alhu ma balin niswa allati qattana aydihunna inna rabbi bi kaydihim alim kun ga irji ila rabbika inna rabbi bi kaydihim alim rabbu rabbu amma wannan tana nufin mai gidan wancan ɗayan tana nufin Allah subhanahu wata'ala shi take nufi da da abin da za ka faɗa wannan ina mai da martani ne akan abin da shi ya faɗa ya ce kalman wali ana faɗa ma Allah ita sannan ana faɗa ma wani Allah to haka duk wata sifa da kuke musu haka ya halatta a samu ku fil asma amma na Allah nashi laifa ka misiri, hewa shay'un sunan Allah wali sunan waliyin yadda kuka sa wali amma waliyantakar Allah da ta waliyin ku iri ɗaya ne laisa ka yi wa shay'un haka an mun ce Allah yana da fuska sunan fuskar ka fuska sunan fuskar Allah wa fuska laisa ka yi wa shay'un in mun ce Allah ya istiwa'i kai ma ka samu waje ka istiwa'i irin istiwa'in Allah da naka ne laisa ka yi wa shay'un wannan shine kan ka'ida da mun da kuka bada amsa anan da ma'anan ya halatta a samu Allah da sunan wali sanan waliyin kuma wali to haka duk wata sifa ta Allah da kuke musu a ƙur'ani? to ita ce amsatta ta kan wannan wannan ban gama ba saboda yanayi na lokaci a cikin maganganun da yi, lokacin da ya kawo ala inna Allah ila khawfun alaihim wa hum yahzanun allazina amanu wa kanu tahuna ya tsaye bayanin waliyyi sai ya ce wai ka je ka duba duk tafsirin haddana kuma na yin izalan zaka ga ai an yi bayanin wali a wannan wajen cewa da lahumul bushra wai ana nufin karama ake nufi kuma da ya tashi sai ya ce je a duba duk tafsirai nan na ɗauko filiya da tafsir na shehu ibrahim sai ce a je a duba duk tafsirai ya ce a duba wai hadda na gidanku da na izalan da na kowa za ka ga sun fassara wai kuma da ya tashi sai ya ce fa duk tafsirai fa ya kamata kafin ka yi magana a karatu sai ka bincika tukunna sannan ka yi magana haka ake sai ya ce wai a je a duba duk tafsirai wai sun fassara lahumul bushra fil hayatid duniya ana nufin shine karama shine lahumul Bushara. ta yanzu kun ga wannan gashi firiya da tafsir ne kafin in kawo ragowar tafsiran malamai a shafi na casa'in da biyu a mujalladinsa na uku shehu ibrahim da kansa ne ya ce lahumul Bushara fil hayatid duniya sai ce fussira fussirat fi hadithin sahahu al-hakim bir ru'ya as-salihah mafarki na gaskiya ya rahar rajul autura da hu wanda mutum ke gani ko wani ya gani ya zo ya ba shi labari wannan fa shine abin da shi Ibrahim ya fassara fa a tafsirinsa shi bai fassara lahum albushra da ma'anan karama ba amma shi wannan mai da'awar karatu yake cewa aje a duba duk tafsirai duk tafsirai yace fa aje a duba duk tafsirai fa to saboda yanayi na lokaci mu tafi littafin zadul masir fi ilmin tafsir na jamaluddin abdurrahman bin ali bin muhammad aljauzi ibn aljauzi ba ibn alqayyim aljauzi ba ibn aljauzi ibn aljauzi ya riga ibn taymiya zuwa da kusan shekara 200 a ya rasu biyar da ya zo ƙarƙashin wannan ayar ta lahumul bushara fil hayatid dunya sai yace fihi thalathatu aqwal fihi thalathatu aqwal yace qauli na farko annaha ar-ru'ya as-salihah yaraha ar-rajul as-salih aw kunga kamar yadda Sheikh Ibrahim ya fassara bai fassara cewa lahumul bushara shine karama ba mafarki na gaskiya da zaka dinga gani ko wani ya ga abu mai kyau a cikin mafarkin shi akan kai zai baka labari rawahu ubada bin samit wa abu darda wa jabir bin abdullahi wa abu huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine yace wa sani na biyu annaha bisharatul mala'ika lahum indal mauti mala'iku su maka bishara lokacin da zaka mutu shine lahumul bushara qala hu dhahaq wa qatada wa magana ta uku annaha ma bashara Allah bihi fi kitabihi min jannatihi wa sawabihi abinda Allah ke fadawa bayi na bishara na aljanna a littafinsa yace ka qaulihi wa bashiril ladina amanu nan wa abshiru bil janna suratul fussilat sannan yake faɗa da faɗin Allah ya bashiruhum rabbuhum a suratul tauba yace wa hadha qaulul hasan wannan ita ce maganan al-imam hasan al-basri wa ikhtarahu al-farra wa zujat wastadalla sun kafa hujja bi qawlihi la tabdila li kalimati amma wannan mai da'awan karatu sai ce a je a duba duk tafsirai to yanzu na faɗi wannan tafsirin kun ga gashe Ibrahim ko saboda haka dan Allah mu ba za mu yi irin waɗannan maganganun ba dan mutum ya faɗi wata matsala ta ilimi ya kuskure mu zo mu ce jahili ne jahilin ma bakin jahili ne babu abin da ya sani akwai wanda suke tacca wannan karatun da muke ya kamata mu daina bashi da wani amfani ai ba kai bane za ka yi hukunci masu saurare su ne za su yi hukunci kuma mu da muka fara in karatun nan mai da amfani ku kyale mu mana in bai da amfani da muka fara mu da kanmu za mu bari ai saboda ka'ida na ma kana lillahi yattasil abinda dan Allah ake yin su zai ci gaba abinda ba dan Allah ake yin sa ba in an fara shi ka bashi lokaci to zaka ku daina wahalar da kanku kullum kuna ta kiraye kiraye wannan karatun mu daina bai da amfani mu da kanmu in bai da amfani mutanen da ake yi saboda su suka fahimci eh bai da amfani ma'ana ba ina cewa ana yi fadan mutane kasan san tunda ko masu saurari yanzu sai wani ya ji ya martsa ce ka gani gashi nan sun faɗa cewa dama dan mutane suke ba dan Allah suke ba a'a ina nufin mutanen da ake karantarwa ai muna karantarwa ne dan mutane su gane shin mutane na ganewa ko ba sa ganewa su za su yi hukunci ba kai ba da haka dan Allah a daina yin alfahari akan harkar karatu ka zo ka yanzu da nan dan uwa malam kaki su Ramadan daga Kano da kuma ɗan uwa malam hamza wato madabu sun yi min idiraki a kan wasu abubuwa cikin munazarar da muka yi kuma insha Allah wannan kalmomin sun fahimci cewa sabqul lisani ne ga yadda ya kamata in faɗi kalman sai na akasa na faɗe ta kuma insha Allah zan gyara to da ka Allah ya samu dace a jira na biyu za a ji kuma me zan faɗa zan kawo malaman hadisi karanci rabin dozin wanda suka fassara wannan ayar da lahumul bushra babi suka bude mata ma gaba ɗaya. amma ka zo kana cewa wai duk tafsiri haddana ku na izalan ma aje a duba zaka ga cewa sun fassara lahumul bushra da karama ake nufi saboda haka kuma kana da awar cewa kai karatu ragowar mutane mai jahilai to kaga in kana cewa aje a diba duk tafsirai ga naka tafsirin haka yi fassara kuma kana ce a je a duba tafsiri abinda kuke da'awa cewa wani bai san gidan shi ba ya za a zo ya shigo gidan ku ta wannan yana nuna cewa ku kuna da matsala a gidajen naku wannan shi Allah ta'ala ya samu dace Allah ka raba mu da cika baki da kuma alfa'ari wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh